sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na yau Litinin 20 ga watan Maris shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wasu manyan jami'an gwamnatin amurka biyu za su ba da shaida a bainar jama'a kan zargin nan mai sarƙaƙiya da shugaba donald trump ya yi cewa tsohon shugaba barack obama ya tatsi bayanai game da shi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce da amurka da china na jin nauyi fa yara ta a wuyansu game da batun koriya ta arewa sannan jami'ai sun ce wasu 'yan kunar bakin wake su uku sun kai hari a wani ƙauye a arewa maso gabashin najeriya ranar asabar suka kashe mutane hudu tare kuma da raunata wasu takwas kanin labaran kenan matan gwamnonin arewacin najeriya sun ce za su ɗauki matakin shawo kan ayyukan asha tsakanin matasa kowane state a nan arewacin Najeriya akwai program inda matan gononi za su fara akan faɗakar da iyaye akan yadda za a iya gano yara wanda suke shaye-shaye kuma hanyar da za a bi a hana su yi. a jamhuriyar nijar kuma masu ruwa da tsaki sun kira wani taron al'ummar a birnin kwanni domin mai da hankali kan abin da yake hana ruwa gudu a yankin to ko menene ya fi shawo musu kai kwanciyar hankali haɗin kai an babu kwanciyar hankali babu haɗin kai ba a samun dama a gina ƙasa Ibrahim Alfame zai shigo da shirin ciki da gaskiya inda a yau za ku ji wata takaddama da ake yi a garin Bauchi a kan batun gado amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu za su ba da shaida a bainar jama'a yau kan ko akwai ƙanshin gaskiya ko a'a game da zargin nan mai sarƙaƙiya amma ba a tabbatar ba wanda shugaban amurka donald trump ya yi na cewa tsohon shugaba barack obama ya tatsi bayanai game da shi a hedkwatar trump tawa 'yan makonni gabanin zaben shugaban ƙasa da aka yi bara da shugaban hukumar bincike ta fbi james comey da shugaban hukumar tsaron ƙasa admiral michael rogers za su iya sanin idan an yi tatsar bayanan don haka za su ba da ba'asi a gaban kwamitin bayanan sirri na majalisar wakilan amurka har tsawon makonni biyu trump ya zaƙe kan wannan zargin koma bayan da jerin jama'ai ciki har da kakakin majalisar wakilai paul ryan da manyan 'yan republican da democrat na kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawa da majalisar wakilai suka ce babu wata shaidar da ta tabbatar da zargin da trump ya fara tun daga ranar 4 ga watan maris a jerin saƙonni ta kafar sadarwa ta twitter jiya lahadi ɗan jam'iyyar Republican a majalisar tarayya David Nunes, wanda shi ne ma ciyaman ɗin kwamitin bincike na majalisar wakilai. Ya gaya ma kafar labarai ta Fox News cewa ko ma sabbin bayanan da suka samu ranar Juma'a daga ma'aikatar shari'a game da wannan zargin ba su sa ya sauya ra'ayinsa ba kan cewa zargin bai da cikakken hujja. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce amurka da china na jin nauyin ya rataya a su game da batun koriya ta arewa wadda jiya lahadi ta yi gwajin wani babban makaman roka wanda ta kira sabon haihuwa a bangaren makamanta na roka damuwar da ake yi kan koriya ta arewa da kuma dada barazanar da take yi su ne suka mamaye zance a ziyarar ta tilastan ta farko a yankin inda ya yada zango a japan da koriya ta kudu da kuma china ta karshe a jerin wuraren da ya je gwamnatin donald trump na duba wata sabuwar hanyar ma wannan al'amari kuma tana neman yadda za ta haɗa kai da china wajen sa ido kan wurare masu sarƙaƙiya a yankin matu wajen yin duk abin da muke iyawa don kauda duk wani rikici da ka iya barkewa kuma mun lura cewa akwai wasu matakan da za mu iya ɗauka waɗanda ma sanannu ne a gare mu a cewar tilasan yayin da yake magana wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen china jami'ai sun ce wasu 'yan ƙunar bakin wake uku sun kai hari a wani ƙauye a arewa maso gabashin najeriya ranar asabar suka kashe mutane hudu tare da rawan tosu takwas hukumomi sun ce maharan namiji da wasu mata biyu sun auna ƙauyen umariri wanda ke kusa da birnin maiduguri wanda ya fi shafa ma a masifar boko haram na tsawon shekaru bakwai kwamishinan 'yan sandan jihar borno victor musa ya ce maharan sun tayar da bama-baman da ke jikinsu yayin da suka sheƙa sassa daban-daban da gudu jama'ai sun ce wani ɗan banga da wata mace da 'ya'yanta biyu na cikin waɗanda suka mutum mai magana da yawon hukumar bayar da agajin gaggawa nema ibrahim abdulkadir ya ce ɗan bangan ya so ne ya tsaida maharan yayin da abin ya ritsa da shi ita kuma matar dama tana kusa da wurin ne nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan harin to amma harin ya yi kama da waɗanda 'yan boko haram suka kai a baya cikin shekaru bakwai da suka gabata tashin hankalin boko haram ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan biyu da muhallansu baya ga hallaka mutane akalla dubu ashirin a cewar majalisar ɗinkin duniya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sojojin Siriya da dakarun 'yan tawaye sun fafata a sassan birnin Damascus jiya Lahadi bayan da 'yan tawaye suka kutsa cikin babban birnin kasar ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a cikin dare suka kai hare-haren bazata a wuraren da ke hannun gwamnati a birnin. 'Yan tawayen sun fara ne da kai hare-haren bam da wasu motoci biyu da kuma wasu jerin hare-haren ƙuna bakin wake a cewar kungiyar kare hakkin ɗan adam a Siriya mai kwata a Birtaniya. 'Yan tawayen sun kwace gine-gine da dama a unguwar Joba a wannan birni mai cike da matakan tsaro inda take da tazarar kilomita biyu a arewa maso gabashin tsohuwar ganuwar birnin. inda har mazauna wurin ke cewa albarusan atilare da rokoki sun yi ta fadawa cikin tsakiyar birnin to amma a cewar kungiyar rajin bayan dan wato danawar farko da 'yan tawaye suka yi sai jiragen yaƙi na gwamnati suka yi da'ira ma wannan wurare da 'yan tawayen suka ja daga suka yi masu lugudan wuta har su talatin wanda wannan ne al'amari na baya-bayan nan a wannan tashin hankali da aka kwashe shekaru shida ana yi. jiya lahadi jirage masu saukar ungulu na iraki sun harba rokoki kusa da wani muhimmin masallaci a birnin musul da ke da ake takaddama a kai a daidai lokacin da sojojin ƙasa ke daɗa dannawa zuwa wurin da shugaban isis abubakar al-baghdadi ya yi shelar kafa abin da ya kira daular islama a shekara ta dubi da goma sha 2014 hotunan bidiyon da aka ɗauka sun yi ta nuna hauhawan baƙaƙen hayaki da kuma gajimaren ƙura daura da masallacin na al-nusra yayin da jirage masu saukar ungulu ke ta shawagi a saman wurin su kuma farar hula na ta gudu zuwa wuraren fakewa dama masu lura da al'amurra na amurka da iraki na ma wannan masallacin ganin wani muhimmin wuri ga 'yan gwagwarmayar tun bayan da al-baghdadi ya hau kan mambarin masallacin a watan yuni shekara ta 2014 ya yi shelar kafa daular wadda ta kama tun daga gabashin siriya zuwa akasarin arewaci da kuma yammacin iraki shaidu sun faɗi jiya lahar cewa sojojin ƙasa na iraki sun isa wuri mai tazarar mita 100 kawai daga gadar karfen nan ta musul wadda ta yi kaca-kaca labaran duniya kenan kuka saurara. da bari mu faro takon a jihar Niger Najeriya inda matar gwamnan jihar ta bayyana cewa matan gwamnonin arewacin kasar na shirin gabatar da wani shiri na haɗin gwiwa da nufin shawo kan matsalar shan miyagun kwayoyi tsakanin matasa. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na da ci gaban rahoton. Wannan matsala ta shaye-shayen miyagun kwayoyi a tsakanin matasan dai na cima jama'a tuwo a ƙwarya a duk faɗin Najeriya a kan haka ne ma matan gwamnonin suka bullo da wannan shiri da zai fara aiki nan ba da jimawa ba, kamar yadda uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta yi ƙarin bayani. Abin da muka haɗa hannu mu Northern Governors Wives da muke yi shine mun haɗa hannu game da irin shaye-shayen da youth suke yi. Mm. insha Allah kwanan nan za mu fara ta yadda kowane state a nan arewacin nigeria akwai program inda matan gononi za su fara akan faɗakar da iyaye akan yadda za a iya gano yara wanda suke shaye-shaye kuma hanyar da za a bi a hana su yi sannan mu kuma akwai taimakon da za mu yi ta yadda a taimaka ma wa'anda suka riga suke shaye-shayen abin ya kama su yadda za a taimaka musu su daina wannan shaye-shayen. Dr. Amina Abubakar Sani Bellon tana magana ne a wani babban taron bayar da tallafin kayan sana'o'in hannu da aka baiwa wasu mata guda ɗari da mazajensu suka mutu a garin Kwantagora. Comrade Sa'idu Ibrahim shine shugaban ƙungiyar da ta baiwa waɗannan mata wannan tallafi. Ya ce sun kashe sama da naira miliyan biyar domin sayan kayan da aka baiwa waɗannan matan domin su ciyar da marayun da aka bar masu cikin sauƙi. Tun ajiya mun faɗi wannan kaya ba na sayarwa ba ne, an ba ku ne ku tallafa ma marayu da aka bar maku domin ciyar da su da rage muku wasu walola da kuma sha'anin basu ilimi. Kayan da yi sun hada da kekunan ɗinki da injinan markaɗe da kuma injinan yin taliya. Wasu daga cikin matan da suka samu tallafin sun bayyana cewa. Aisha Muhammad Filani. injin ne na samu injin nika eh Allah saka da alheri mijinki ya rasu ne ya rasu kina da yara marayu eh ina da su guda nawa kenan guda bakwai hajara aliyu auna me aka baki anan injin taliya na yin taliya eh ke ma mijin ki rasu ne eh kina da marayu a hannunki ina nan da su shi a Najeriya dai akwai dubban matan da su suka mutu suka bar su da yara ƙanana musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ta sha fama da tashin hankalin Boko Haram, al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawa ta musamman. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. daga jihar Niger Najeriya sai kuma birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar inda aka ɗauki matakin shawo kan matsalar rikicin manoma da makiyaya da kuma neman wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma da nufin bunƙasa yankin. Wakilin Haruna Mamman Bako na da ci gaban rahoton. A garin birnin Kwanne ne aka gudanar da wani babban taron muhawara a ƙarƙashin ƙungiyar 'ya'yan garin birnin da ke zamne a cikin waɗansu birane na ƙasar da ma ƙasashen waje. Kuma wannan taron na muhawara tsakanin al'ummomin birnin an shirya sa domin samun zaman lahiya wa juna musamman tsakanin manoma da makiyaya ganin cewa a kowace shekara harziki tsakanin bangarorin guda biyu na haddasa a rashe-rashen rayuka a kowane bangaren. Musa Abdulrahman, gwamnan jihar Tawa a lokacin da yake jawabin bude wannan taron yana mai cewa wannan abin yabawa ne. Wannan shine zai sa kamar da kuke ji a lokaci zuwa lokaci president of the republic ya kiran kwanciyar hankali haɗin kai an babu kwanciyar hankali babu haɗin kai ba a samun dama a gina ƙasa to wannan niyya da kuka ɗauka allah ya kama muku Shi ko Alhaji Umar Wandara shugaban kwamitin da ya shirya wannan ganawar ta muhawara tsakanin al'ummomin birnin Kwanni a ƙarƙashin ƙungiyar ADC haɗin kai ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Alhamdulillah, kwalliya ta biyan kuɗin sabulu. Alhamdulillah, kuma gani ku da kanku. Gaskiya ba mun tsammanin ma haka za ta ba ga yadda mutane sun kalla ga ana. Shi ya gwada lalle abinda da mun ka dokon na lalle haka ne a gasar kwanni mutane na da wannan bukatai kuma har dai ma bisa ga taimakon da sun ka basuwa daɗin kan da sun ka basuwa bisa ga shi abinda da mun kai yau tsakanin duka tamkin biyu tematikin biyu in ce zamantakiya da wancan na formation. A nata bangaren 'yan majalisar dokoki ta ƙasa mai wakiltar mazaɓar birnin Kwanni a majalisar dokoki ta jamhuriyar Nijar Hajiya Rabi ta ce za su kawo nasu ƙoƙari domin tallafa ma matasa ganin cewa maganar samun zaman lafiya tsakanin al'ummomi musamman manoma da makiyaya da samar ma matasa ayyukan yi na ɗaya daga cikin maudu'un da aka tattauna a wurin wannan taron muhawara. Wajen harakar yara shi ma mun gani akwai wani santar de formation da kwai shi ma in allah da muna gani iyaka gwargwado abinda da za mu kawo shi ma tallahi inda mini suka ce kayan aiki ne suke so bayan kayan aiki kuma malaman a ƙara ba su horo bisa aikin da za su yi shi ma allah da inda ni malaman makaranta ne shi ma wancan dan uwana nake shi fannin noma ne in allah da mu ma kan kamu mun zo mu zo ba da horon nan kuma in ya kamata abin da ya kamata duka a yi shi ma muna kawa. Cewar mun kai Sorka shugaban gundumar birnin Kwanni wannan taron muhawara ci gaba ne. Kun ga wannan taro akwai wasu sun shekara goma ba san juna ba ba zo nan kunni ba ko ko an zo ma ka zo baktar da wancan ba shi shina nyame ko shina zandar amma shi na yau kowa ya hadu. Irin wannan taro kowane lokaci mutane resortisan na kwanni kowane lokaci suna zuwa su zamna su yi hira wannan ma gaba ne haruna mamman bako daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 1 da minti 16 na Asuba. Ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin watan Satumba na shekarar 2014 Allah ya ma wani sanannen mutumi mai suna Alhaji Sula mai taba rasuwa a Bauchi. Marigayi Alhaji Sula mai taba ya rasu ya bar 'ya'ya 22 maza da mata da kuma wata matar da ya aura amma kuma ba su taɓa haihuwa ba mai suna Laraba Gambon Alinkano. Daga cikin 'ya'ya 22 da marigayi Alhaji Sula mai taba ya bari akwai Nura Suleiman wanda shine babban ɗa namiji a gidan. Nura Sulaiman ko kuma Nuruddin Sulaiman ya yi aiki ma tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Guda kuma har yanzu yana daga cikin masu hidimar yaɗa labarai ma tsohon gwamnan. A bayan rasuwar Alhaji Sula Taba, wata kotu da ke a Bauchi ta raba gadonsa aka ba kowa nasa aka kuma ba kowa takardar mallakin abin da ya gada ita wannan mata ta marigayi alhaji sula mai ba? wato laraba gambon alin kano an ba ta gadon wani gidan sama daga cikin gidajen marigayin kuma ta karba aka yi takarda aka mallaka mata shi shekaru biyu a bayan da kotu ta yi wannan rabo na gado sai ita laraba gamban alin kano ta ce ba ta son wannan gado na gidan saman da aka bata ba ta ma da sam da yadda aka yi rabon gadon ba tare da taimako da sa hannun wani sanannen ɗan siyasa ɗan kasuwa kuma mai sarauta a bauchi ta kai ƙara kotun yanki a cikin bauchi wadda ta ce ta warware rabon gadon da aka yi shekaru biyun da suka shige ɗin to amma kuma abin da aka ba shi nura suleiman shine kaɗai aka ƙwace aka bata ba a taɓa na sauran magada ba. tambaya a nan ita ce me yasa sai gadon da aka ba nura suleiman za a kwace shin alakar nura suleiman da isa yi guda ne ta janyo aka yi masa hakan tasirin wannan ɗan siyasa ɗan kasuwa kuma mai sarauta ne janyo hakan wuce gona da iri na alƙalai ne yau batun da za mu fara taɓowa kenan kuma za mu faro daga kan shi Malam Nura Suleiman. Sunana Nuruddin Suleiman ɗaya daga cikin magadan Alhaji Sulaimai Taba wanda Allah ya masa rasuwa a watan tara na 2014 abin da ke tafi da ni saboda gadon da aka raba mana karkashin shari'a da kuma irin zalunci da karara da aka mana a matsayinmu na magada aka karbe hakkin magada aka mallaka mu wa'insu wanda ba su da hakki wa'insu kuma suka shiga cikin abun wanda ba su da hakkin gado ba su da ma'amala da mu ba su da dangantaka da mu ba su da dangantaka da kowane wanda ya gada a cikin wannan al'amari su wane ne suka raba wannan gado na farko dai wanda suka raba wannan gado a wata kotu ce a tidin alkali aka ɗauki wannan gado a kai mata kuma a hakika a wannan lokaci ta yi duk iya abin da za ta yi yadda ta tafi hukumar gidaje da safiyo na jihar bauchi ta ba su aiki muka biya ta je ta yi kiyasin kudaden gidajen da mahaifinmu ya bari ta zo ta rubuta mata sakamako ta kawo mata gabanta kuma bayan ta rubuta mata sakamako ta kawo mata gabanta ita kuma ta duba ta kira magada ta tantance tukunna ta ce to za ta raba gado amma a ciki akwai wani kyautata wanda kotu ta yi wa ita wanda take matan mahaifinmu yadda ta tambaye ta cewa me kike so wanda ake ce mata laraba gamban alin kano ta ce kuɗi take son a bata kotu ta rubuta ranar da kotu ta sake kiran mu bayan sati daya sai kotu ta ce mana me hakuri ba za a yi wannan shari'a ba saboda wannan mata ta je ta ce ba za a bata gadon mijinta ba domin haka bayan hukumar shari'a ta jihar bauchi ta turo ta ce a dakata bayan ta bincike ta ce a ci gaba amma a yi mata abin da take so wannan kuma ya faru a kan idanmu a matsayinmu na magada ita kaɗai ya kabata wannan dama amma duk da haka a wannan lokaci mu ba mu yi korafi ba don fatanmu a raba mahaifinmu da kaya saboda kaya ya zamo na magada a ba mu kowa hakkinsa aka zo aka raba gado ga takarda kamar yadda kake gani alhaji abdulwahab wannan ita ce takardar da hukumar kasa da safiyo ta jihar bauchi ta yi wa gidajen mahaifinmu kudade ta turo da shi kotu bayan an raba aka ba ta gidan sama ita ta fara tashi a eh to kafin zo kamar ku nawa ne magadan mahaifinku da ya mutu ya barku a mu dai magadan mahaifinmu ya rasu ya bar mu mu 'ya'yanmu 22 maza goma sha mata goma sha yawwa to yaya kowanne an raba bisa kamar yadda kotu ko kuma shari'a musulunci ne ta ce a yi hakika abin da kotu ta yi kenan yadda ta raba kamar yadda shari'a musulunci ta ce domin kotu kawai ta tabbatar da abin da allah ya ce ne ta raba ta ba da kowane ɗaki nasu kowane mutum aka ba shi nashi bayan an bayar kowa aka sallame shi kowane magadi ya yi na'am da abin da aka yi ya tashi ya tafi to abin mamaki bayan an yi wannan da tsawon shekara biyu sai a ah, sai na ga takarda a matsayina na ni ne babba kuma shugaba sai na ga takarda daga kotu eh, to kai kamar me ka mallaka menene kotu ko kuma eh, ka gada kai abin da muka gada yawanci gadonmu ya fi allaka ne akan gidaje da filaye da mahaifinmu ya bari mu dai kowane ɗaki sun samu gidaje da kuma babban gida na mahaifinmu wanda yake kowanne kuma aka raba musu bisa yawansu wayan sun samu ɗakuna hudu wayan sun samu ɗakuna shida wayan sun samu ɗakuna takwas haka aka raba domin haka an raba gidajen bisa ɗaki ɗaki ne in akwai ciko ku cika in kuma za a muku ciko a yi wanda kuma duka aka yi shi a ƙarƙashin shari'a muka ba bada kotu ta ba mu takaddan tabbaci da mallaka kamar yadda ka'ida yake to ita wannan mata wanda yake aka ce a bata kuɗi ko kuma ta nemi a bata kuɗi bata da wani magaji ne ko aihuwa ne da ta yi a a ai ita kan mata zo bayan iyayenmu mata sun rasu ne ba ta da magajin kowa bayan ita kadai wanda duda a lokacin akwai yan uwana wanda suke da korafi akan cewa sun tabbatar mahaifinmu ya sake ta suna da takarda a hannunsu a matsayina na babba na ce su bar wannan magana kawai a je a raba gado da ita amma shi mahaifinku ya rasu tana gidan ne ai lokacin da mahaifin ya rikos mai kuma a cikin wannan jinyar ta taso daga gidansu ta dawo gidanmu yawwa a wannan lokacin ta taso ta dawo duk wannan tsawon lokaci da na rashin lafiya ba ta gidan ba ta gidan domin haka ya sa ma yana gidajen ɗaya daga cikinmu ne a matsayina na babba ni na ba da umarni a ɗauke shi a sa shi a wani gidan ɗaya daga gidajen ƙannena yauwa muna kulawa da shi da kuma ɗaya matarsa wanda ita kuma a lokacin tana jinya ta tafi asibiti an kwantar da ita bayan an sallame ta ta koma gidansu su ta dan kwana biyu saboda jinya ya faru na ce mata ta zauna ta samu karfi a jikinta saboda ita ma ta tashi a jinya kuma ba za ta zo ta hau kan wani jinya ba ciwon ta zai dawo to mahaifinku ya rasu an yi rabin gado kowa ya an danka masa nasa to baya haka yanzu akwai wani abu ne da ya taso eh akwai abin da ya taso don bayan an raba gadon nan kotu ne ta raba wannan gado bayan shekara biyu sai na samu takarda na sammaci a kan cewa ita wannan mata bayan an ba ta gidan sama gaba ɗaya complete gidan sama ita laraba ita laraba gamban alin kano bayan an ba ta complete gidan sama a matsayin shine gadanta kuma a lokacin ita ta fara tashi ta yi godiya saboda an mata abin da take so sai ga takarda ya zo a kan cewa a kwace gidanmu na marayu tare da 'yan uwa na mata guda hudu a ba ta ita ba ta san wannan gida bayan wannan gado an raba shi kowane ɗaki sun sai da gidajensu sun ba da kuɗi ma 'yan uwansu bisa yadda shari'a ya ce bayan ta yi wannan muka je muka gaya ma kotu ta yi apil kotun angon jaki muka je muka yi bayani ma kotu kotu ta yi ƙememe ta ƙi sauraron mu ta ce ta rushe gado muka je muka bayan shekara biyu muka je muka yi a fi sun sai da nasu ai bayan shekara biyu kowane daki sun sayar saboda yawa kowa an bashi na shiga dan a matsayina na babba na wakilci kowa na ga kowa an bashi hakkinsa yawa kuma na tabbatar kuma babu wani matsala tsakanina da sauran yan uwana kowa an bashi bayan kotu ta ce ta rushe gado sai muka yi afil babban kotu ta jiha yanda shi giran kadi na yanzu wanda ke zaune akan kujera yanzu shi da kansa yi wannan shari'a sai ya biya mata bukata ya ce ya kwace gadon mu gida sukutum ya ta ita kadai ni da kaina na yi tattaki na je ofisinsa na gabatar da kaina na ce masa ranka ya daɗe ga abin da ke tafi da ni ga abin da ke faruwa amma ga irin yadda aka mana shari'a budan bakinsa sai ya ce mun ai shi bai gane yadda shari'a yake bane amma domin haka mu je mu yi afil yawa mu je mu yi appeal wanda yake da ya ba mu daman yin afil ko yadda doka ya ba mu dama kwana casa'in ne a cikin sati biyu na yi apil kuma duk da haka ban yi ƙasa a gwiwa ba sai da na dawo wajensa na ce masa mun yi apil ya ce shi kenan amma abin mamaki kaga wannan ita ce takardan apil ga takardan apil nan ga receipt din apil nan ga motion din apil nan ga ranar da aka yi apil muka nemi record akwai chief inspector wanda yake ashe su suna ta kokari wanda ba san meye dalili ba mun yi na yi dukkan iya kokari na dan a bamu record ya zama record suka ki su bamu record ana nan ana nan sai kawai kotun angon jaki ƙarƙashin wani alkali wanda ake ce masa tukur sale sai ya sake turo takarda akan cewa lalle mu zo kawai mu ba da kiɗin wannan gida muka zo masa da takardu na cewa mun yi afil ai mun yi afil akan ka'ida ga takardunmu na afil ga komai bayan ya karba ya gani sai ce to shi zai duba sai wani sati bayan wani sati allah ya kai mu mun dawo kotu sai ya ce ba abin da zai hana shi yanke shari'a duda da wannan apil ga takarda kamar yadda kai kake gani kake sauraro na ga takarda a hannu yawa original copy malam nura suleiman kenan a kasance da mu a shiri na gaba domin jin yadda wannan batu ya ci gaba da zamowa tamkar wani batu na almara a huta lafiya To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A takaice wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu za su ba da shaida a bainar jama'a a yau kan ko akwai ƙanshin gaskiya ko a'a game da zargin na mai sarƙaƙiya amma kuma da ba a tabbatar ba wanda shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai a headquarter Trump tawa game da shi 'yan makonni gabanin zaben shugaban ƙasa da aka yi bara. jami'ai sun ce wasu 'yan kunar bakin wake uku sun kai hari a wani ƙauye arewa maso gabashin najeriya ranar asabar suka kashe mutane hudu tare kuma da raunata wasu takwas sojojin syria da dakarun 'yan tawaye sun fafata a sassan birnin masku jiya lahadi bayan da 'yan tawayen suka kutsa cikin babban birnin kasar ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a cikin dare suka kai hare-haren bazata a wuraren da ke hannun gwamnati akalla wasu sojojin amurka uku sun samu raunuka jiya lahadi bayan da wani sojan afghanistan ya buɗe masu wuta a kudancin afghanistan al'amarin ya wato al'amarin ya auku ne lokacin da ake gudanar da atisaye a wani sansanin soja da ke lardin helman ana kan jinyar sojojin na amurka a cewar sashen taimakon soji na kungiyar neto da ke afghanistan jami'an afghanistan sun ce nan da nan wato wasu sojojin kasashen waje suka halaka maharan abin nan da wato abin da yake faruwa shine inda sojojin afghanistan da ke canza sheka suke mai da wato bindigoginsu kan abokan aikinsu na kasashen waje musamman jiya lahadi jirage masu saukar ungulu na iraki sun harba rokoki kusa da wani masallaci wato muhimmin masallaci a birnin mosul da ake takaddama a kai a daidai lokacin da sojojin ƙasa da ke daɗa dannawa zuwa wurin da wato eh, eh, shugaban isis abubakar al-baghdadi ya yi shelar kafa daular islama a shekara ta da goma sha 2014 To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tai shirin da ke mai da hankali kan harkokin tattalin arziki. To yanzu a madadin kowa da kowa Ibrahim ka almasi garba Malam Sidi da kuma injiniya mu Mr. John Alheri ke muku fata alheri.